wannan zalunci da wannan gwamnati ta zo ta dora mana babu abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya saka mu to jiya na ganka da hula a kanka an sa uban abba yau kuma na ganka da jan hula me yake faruwa jiya na san dan gandu jiya ne ka yau dan wata jam'iyya ne ka yau dan kana wani bangare an gama cuta ta me zan ce a kana wani bangare ke yau jama'a bayani yadda aka fahimta a yau ko a je ka a yanzu din na na ji an ce jiya da akwai wayan da aka sassara na ji an ce kai ma jiya ka sha da kyar me gaske magana wannan ka sha da kyar din Allah ya kiyaye yawwa sai girma na malo salamu alaikum ban shirya yin magana ba ah, ka yi jawabi yanzu da Allah wallahi aiki ne ke ka yi jawabi ah, kai tsaya ka yi jawabi jahu jahula ba a kai na sa masa yi jawabi a'a ah, sai na gama abin da nake wallahi a'a ka sa kai mana jawabi muna so ne mu haɗe da wannan gaba da wallahi ba yanzu ba ba yanzu ba wannan shi ke na ba Turo ba turo mana turo mana ga ga muna ji menene aka yi maka yau a kasuwa haka an tu zarafi na an mana tare amma ka notice sai ka kita shi ba ban notice ba an tashan daga guri na an kwace mun kayayyaki gwamnati ta baka aiki ba abin da ta bani sabo kake nema da kanka kware kuwa wannan an kyauta ma kenan ba kyauta ban ba Allah ya isa ba yanzu ka tafi a wajen yanzu to to bismillahir rahmanir rahim ku daga ta bismillahir sunan Allah mai rahama